وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تجربة كرات لتاه بلوغ المرام لتاه ابن هجر الأسقلاني رحمه الله تعالى مناجح كتاب الصلاة باب صفة الصلاة حديثنا الذي أكد وأن درسي yana karantar da mu hukumar ta'amini ba a da ƙira'atul fatiha hukuncin yin amin a bayan an karanta fatiha wa anhu kuma an karɓo hadisi daga wajensa wato yana magana a kan hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yarda wa anhu an karbo daga wajensa wato sahabin da ya rawaito hadisin da ya gabaci wannan hadisi na 303 in ka duba farkon sa zaka ga an sa wa an abi hurairata to sai yayi akafi daga kan wancan hadisin 303 shine sai yake cewa wa anhu wato wanda ya rawaito wancan hadisi Shi ne wanda ya ruwaito wannan hadisi na 304 qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idza faraga min qira'ati ummi alquran idan ya gama karanta uwar alqur'ani surar da ake kira uwar alqur'ani ita ce suratul fatiha Iza faraga min qira'ati al-fatiha shine ma'anan iza faraga min qira'ati ummi al-qur'an idan ya gama karanta suratul fatiha rafa'a sautahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga muryarsa wa qala kuma sai yace amin yana daga muryarsa sai yace amin rawahu dara kutuni al'imamu dara kutuni ya rawaito hadisin nan a littafinsa sunan dara kutuni wa hassanahu kuma ya ce hadisin yana da kyau yana cikin kitabu salati babu ta'amini fi salati ba da fatihatul kitab hadisi na dubu da da ɗari biyar sunan dara kutuni in ka duba littafin sunan dara dara ya rawaito wannan hadisi bayan ya rawaito hadisin sai ya ce haza isnadun hasadun wannan isnadin hadisin yana da kyau to wannan magana da ya yi cewa haza isnadun hasanun shine abinda ibnu Hajar yake nufi da cewa hassanahu al'imamu dara kutuni ya kyautata hadisin wato ya ce isnadin hadisin yana da kyau wal hakim haka ma al'imamun hakim ya ruwaito hadisin a cikin littafin sa al-mustadrak ala sahihain yana kitabul imamati wa salatul jama'a babu ta'amin babu ta'amin hadisi na 765 wa qala al-imam al-hakim ce haza hadisun sahihun shine yasa ibnu hajar yace wa sahahahu al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisi saboda ya ce haza hadisun sahihun al dara ad-darqutni kuma ya ce haza isnadun hasan wannan hadisin yana sunan abi dawud yana kitabu salati babu tafri'i abwabir ruku'i was sujudi ya zo da wato riwaya makamancin wanda ibn hajar ya kawo ya dauko daga littafin sunan zara kotuni da kuma al-mustadrakul imam al-hakim hadisin ma al'imam abu dawud ya fi ƙarin bayani hadisin al'imam abu dawud ibn hajjar bai kawo shi ba bai kawo shi ba sai ya ɗauko riwayar al'imamu tara kuttuni da kuma riwaya ta al'imamun haƙƙi bai ɗauko riwaya ta al'imam abu dawud ba a riwaya ta al'imam abu dawud bayanin yadda ya zo shi ne an abi horarata ƙwala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tala manzon Allah ya kasance idan ya karanta gairil maghdubi alaihim waladdallin qala sai yace amin hatta yasma'a man yalihi min as-saff al-awwal har wanda yake kusa da shi a sahun farko zai ji wannan amin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaga bayanin da ya zo cikin sunan abi dawud ya fi ƙarfi akan bayanin da ya zo a cikin sunan dara kutuni da kuma riwayar al'imamun hakim amma duk da haka ibn hajjar bai ɗauko wancan riwaya ba sai ya ɗauko riwaya ta al'imamun dara kutuni da kuma al'imamun hakim saboda a riwayar al'imamun abu dawud abu huraira ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin hatta yasma'a man yalihi hatta yasma'a man yalihi min as waɗanda ke binsa waɗanda ke bayansa su ne waɗanda ke sahun farko har sai sun ji muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan riwaya ta al-imam abu dawud tana cikin sahihu ibn khuzaima kitabu salati jima'u abwabil azani wal iqama hadisi na 555 da kuma sahihu ibn hibban kitabu salati babu sifati salati hadisi na 1843 haka a sunan kubra na al'imamul bai haƙi hadisi na 2242 in ka duba ilamul muwaƙi'in littafi ibn al a mujallar na biyu shafin 396 ibn al-qayyim ya kawo riwayoyin nan gaba ɗayansu a littafinsa ilamul muwaqqi'in kuma wannan riwaya ma al'imam Abu Dawud ta inganta tana cikin silsilatu sahiha hadisi 464 wato hadisin ya zo da riwaya kamar kashi biyu hadisin Abu Huraira ya zo da riwaya kamar kashi biyu kuma dukkan su sun inganta riwaya guda ita ce wacce al'imamu al-Imam ne ya kawo a littafinsa sunan dara kutuni da kuma al-mustadrakul imam al-hakim wanda shi ibn hajar al-asqalani ya saka a littafin bulugul mara wannan riwaya ingantacciya ce ba shakka amma riwayar da take sunan abi wannan riwayar ta fi bayani akan riwayar da ibn hajar ya saka a cikin littafin bulugul mara kuma wancan riwayar wacce bai kawo ta ba riwaya ta al-imam abu dawud duk dai sahabi guda ne ya rawaito hadisin shine Abu Huraira riwayar al-Imam Abu Dawud manyan malaman hadisi sun inganta kamar Ibn Khuzaima Ibn Hibban al-Imam Al-Baihaqi waɗannan magabata kenan sun inganta hadisin amma riwayar da Ibn Hajar ya kawo ta al-Imam Daraqutni al-Imam Daraqutni bai ce hadisin ya inganta ba illa da yace wa hasanahu ala kulli halin duka riwayoyin sun inganta wato suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin a bayan gama karatun fatiha duka waɗannan riwayoyin guda biyu na'am mu ci gaba hadisi na 305 wali abi dawo yace akwai riwaya ta al-imam abu dawo ba waccan ta abu huraira bace ba wai yana ishara ne da riwayar abu huraira ba hadisin al-imam abu dawud yana kitabu salati babu tafri'i abwabi ruku'i was sujud hadisi na 932 wa tirmizi da kuma al-imamu tirmizi shima ya kawo ita wannan riwaya tana kitabu salati babu ma ja'a fi tamin hadisi na 248 sai yace min hadisi wa'il ibn hujrin ta hadisin wa'il bin hujirin na hauhu makamancin hadisin abu huraira wato an samu sahabbai guda biyu kenan wadanda suka tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya gama karanta Fatiha yana cewa amin kaga ya kawo riwayar riwayar da Abu Huraira ya kawo sannan ya kawo riwayar Wa'il bin Hujr illa dai bai faɗi abin da Wa'il bin Hujr ya faɗa ba sai dai ya ce a cikin sunan Abi a cikin sunan Tirmidhi akwai hadisin wa'il bin hujurin na hawuhu mai kama da hadisin abu huraira yaya hadisin yake mai faɗa maka ba ya dai ce akwai hadisi mai kama da hadisin abu huraira yadda hadisin ya zo shi ne innan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi kana iza kala wala dallina kala amin abinda wa'il bin ya faɗa kenan manzon Allah ya kasance idan ya ce wala bolin sai ya ce amin wa rafa'a biha sautahu kuma ya daga muryarsa da ita don haka inda zaka duba sunan tirmizi kitabu salati babu ma ja'a fi ta'min al-imam tirmizi bayan ya kawo hadisin wa'il bin hujjur, riwayar al-imam tirmizi riwayar al-imam tirmizi yace sami'tu an-nabiyya na ji annabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ya karanta gairil maghdubi alaihim wala dallin fa qala sai yace amin wa madda biha sautahu kuma ya miƙar da muryarsa da wannan kalma ya miƙar da muryarsa da wannan kalma wajen abi lafzi hadisin ya taho da lafusa da yawa hadisin wa'il bin hujr yana cewa yajharu bi amin yana bayyana amin ya ji bi amin na na ɗaya rafa biha sautahu yana ɗaga muryarsa da amin na biyu madda biha sautahu yana miƙar da muryarsa da kalmar amin na uku ya ji haru bi amin yana bayyana kalmar amin waɗannan duk riwayoyin sun taho daga wa'idin bin hujjar akwai riwaya da ke cewa ya muddu biha sautahu kamar yadda ya ce wa madda biha sautahu ya muddu biha sautahu wannan ya nuna cewa duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karanta fatiha yana cewa amin kuma yana jan murya a lokacin da zai ce amin waɗannan bayanai duka suna cikin littafin littafin ibn al-qayyim al-jawziyya mujallar na biyu shafi na 377 na ibn al-qayyim jawziya ya inganta wannan riwayar mata wa'il bin hujur kaga shi ibn hajar bai faɗi matsayin hadisin ba bai faɗi matsayin hadisin ba ya ce wa li abi dawuda wa tirmidhi min hadisi wa'il bin hujur nahwu shikenan ko bai faɗi matsayin hadisin ba bai faɗi hukuncin hadisin ba hadisin ya inganta ko bai inganta ba bai faɗa ba illa dai kawai ya ce maka kamar yadda aka samu bayanin abu huraira game da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama karanta fatiha yana cewa amin haka aka samu hadisin wa'il bin hujurin shi ma sahabi ne nahwuhu makamancinsa amma bai faɗi hukuncin hadisin ba hadisin na wa'il ya inganta ba ya inganta ibn al-qayyim jawziya ilam al muwaqqi'in ya inganta wannan hadisi akwai riwaya ta al-imam darqutni kitab as salat bab at ta'min fi salati ba'da al-fatiha hadisi na 1105 hadisin abu huraira ba hadisin wa'il bin hujr ba yace kana an-nabiyyu idha faraga min qira'ati ummi al-qur'ani rafa'a sawtahu wa qala amin shine wanda ibn hajar ya kawo al-tahibul bulugul rafa'a sautahu kaga abu huraira ya ce annabi yana daga muryarsa haka ma wa'il bin hujr ya faɗa wa rafa'a biha sautahu wa madda biha sautahu jiharu bi amin ko ya muddu biha sautahu duk waɗannan lafuzza sun zo daga wa'il bin hujr qala yace hada isnadun hasan al-imam an-nawawi ya inganta wannan hadisin in ka duba littafin al-majmu'u sharh al-muhazzab mujallal na ukshafin 369 yace isnaduhu hasanun haka nan al-imam ash-shawkani a littafin nail al-awtar mujallal na bishafin 247 malamai da suka suka ce hadisin wa'id bin hujr yana da kyau suna da yawa malaman hadisi suna da yawa kaga ibn al-qayyim al-jawziyya al-imam an-nawawi al-imam at-tirmidhi shi kansa al-imam al-bagawi bayan al bagawi sannan akwai ibn hibban shi kansa ibn hajar al tun tunda ya kawo hadisin a littafin bulugul maram bai faɗi matsayinsa ba idan ka duba a talkhisul habir littafinsa a mujallar na farko shafi na 236 ya ce sanaduhu sahihu in ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisin 248 don haka wannan hadisi babu shakka ya tabbata haka sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take to an samu hadisi guda biyu wannan yana fitar mana matsaloli kamar guda biyar masala ta farko menene hikimar kawo hadisan nan hadisin abu huraira da kuma hadisin wa'il bin hujur me hikimar kawo su suna tabbatar da hukuncin amin ga liman saboda ana maganar siffan sallar annabi shi ko annabi idan zai sallah da'iman a matsayin liman ne a matsayin liman yake tsayawa kasancewar manzon Allah cikin mamu bai fi a kirga ba to don haka wannan hadisin yana tabbatar da ainihin hukuncin amin ga liman ba'da faragihi min qira'atul fatiha cewa ya tabbata sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in saboda ne saboda hadisai sun tabbata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah haka annabi yake sallah idan ya yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin zai ce amin kaga ya tabbata siffan sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam eh, in ka duba sahihul bukhari sahihul bukhari musamman ya tarjamar babi wato ya ware babi ya yi mata tarjama sunan babin babu jaharil imami bi ta'amin babin liman ya bayyana amin babin da yake bayani akan cewa ya kamata liman ya bayyana amin haka al'imam musulun shi ma in ka duba littafinsa ya yi babi a kan liman ya kamata ya yi amin bayan ya gama karanta fatiha al'imam al-hakim a littafin al-mustadrak yana cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi na abu huraira bayan ya kawo hadisin abu huraira hadisin farko wanda ibn hajar ya kawo sai ya ce haza hadisin sahihun wattafaka ala ta'aminil imami saboda littafin al-mustadrak al-mustadrak al-imam al-hakim ya rubuta littafin ne saboda saboda wato ya ƙara bayani akan sahihul bukhari da sahihu muslim saboda ya ƙara bayani akan hadisan uh, al-imam al-bukhari da al-imam muslim hadisan da al-imam al-bukhari bai kawo su ba a littafinsa amma kuma sun dace da sharaɗinsa na karɓar hadisi da kuma al'imam muslim don haka yasa ya yi littafin suna al-mustadrak al-sahihai littafin da yake risko hadisai waɗanda ba a same su cikin sahihu bukhari da sahihu muslim ba amma ya kamata a ce akwai su saboda sun dace da sharaɗin al-imam da kuma sharaɗin karɓar hadisin al muslim Ah, don haka bayan ya kawo hadisin al'imamu hakim ya ce wattafaka ala ta'aminil imami al'imamu bukari da al'imamu muslim sun yi ittifaki akan ya kamata liman ya ce amin wa ala ta'aminil ma'amu wa in akhfahul imam ya kamata mamu ya ce amin ko da liman bai ce amin ba wannan fahimtar al'imamu bukari ce fahimtar al'imamu muslim ce ko da liman bai ce amin ba inda ya gama karanta fatiha ya kamata mamu ya ce amin uh, manyan malaman hadisi a tarihin musulunci wannan ita ce fahimtar su uh, kamar al-imam bukhari al-imam muslim al-imam ibn khuzaima al-imam munzir uh, ibn munzir haka daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke tsanantawa kamar abdullahi bin umar abdullahi bin umar abdullahi bin zubair har ma al-imam bukhari ya yi ishara game da abdullahi bin umar ya kawo labarinsa ta'alikan sahihul bukari kitabul azan babu jaharil imami bi babu jaharil imami bi ya kawo bayani yana cewa qala nafi'un kana ibnu umar la ya da'uhu abdullahi bin umar ya kasance baya barin amin baya barin amin idan yayi fatiha wa ya yahubbuhu yana kwadaitar da almajiransa wa sami'tu minhu fi zalika khaira yace naji alkhairi game da cewa amin a lokacin da aka gama karanta Fatiha daga bakin Abdullah bin Umar wato Abdullah bin Umar ya karantar da su akwai albarka wanda ake samu albarkan Allah subhanahu wata'ala idan mutum yace amin a bayan gama karanta Fatiha don haka yasa nafi'u yake cewa wa sami'tu minhu fi zalika khairan na ji alkhairi daga bakin abdullahi bin umar game da cewa amin a bayan gama karanta fatiha in ka zuwa fatul bari mujallar na biyu shafi na 263 ibn hajar al-asqalani a sharhin sahihul bukhari ya yi magana game da abdullahi bin umar cewa lallai labari da aka bayar cewa abdullahi bin umar baya barin cewa amin labari ne da ya inganta al-imam tirmidhi saboda ya ruwaito wannan hadisi na wa'il bin hujur alimamu imam tirmidhi bayan ya ruwaito hadisin wa'il bin hujur sai ya ce wa fil babi game da matsala ta amin an aliyin an samu hadisi daga sayyidina ali bayan hadisin abu huraira da kuma hadisin wa'il bin hujur qala sai ya ce hadisu wa'il bin hujur hadisun Hassan hadisin wa'il bin hujur hadisi ne mai kyau wa bihi yaqulu gairuwa wahidin min ahalin ilmi ba mutum ɗaya ba daga cikin malamai masana wanda ita ce fahimtar su fahimtar basana kenan cewa idan liman ya gama karanta fatiha zai ce amin sai ya dauko daga farko ya ce min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين جاء الإمام الترمذي da sahabbai da tabi'ai suna ganin ya kamata mutum ya daga muryarsa ya ce amin wala yukhfiha kada ya ɓoye amin wa bihi kudu shafi'i wa ahmadu wa ishaq wanda ita ce fahimtar al shafi'i al ahmad sai ya ce to amma an samu waɗanda ke ganin ba a bayyana ali wanda sabawa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta sayyidina ali bata inganta ba amma riwayar abu huraira da riwaya ta wa'il bin hujr waɗanda sun inganta babu shakka in ka duba littafin ibn hajar at-tarkhis al-habir mujallad na farko shafi na 237 albani marigayi Allah madaukake masa rahama yayi magana game da waɗannan hadisai a littafinsa a silsilatu sahiha karkashin hadisi na 464 a mujallar na farko shafi na 753 ya ce wa fil hadisi mashru'iyyatu raf'il imami eh, sautahu bi ta'min wannan hadisi yana yana karantar da mu cewa an shar'anta liman ya daga muryarsa idan zai ce amin liman ya daga muryarsa idan zai ce amin sai ya ce lil imami abi hanifa wa asba'ihi in banda al-imam abu hanifa da mabiyansa haka mazhaba ta al-imam malik suna wadanda ke ganin ba za a bayyana amin ba wala hujjata indahum ba su da wata hujja siwa tamassuki bil umumatil qawbiya hujja su ita ce bi anna al-asla fi dhikri khafdu sawti fihi asali zikiri ba a son a daga murya wannan ita ce siffan zikiri ba shakka zikiri ba a san a daga murya wannan ita ce ka'ida ita ce wato asali game da hukuncin zikiri ka yi zikiri a ɓoye shi ne abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani abinda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wazkur rabbaka fi nafsika ba a son daga murya wanda shi ne asali siffan zikiri umuman wanda shi ake kira al’ummat alƙaubiya wa haza mimma la yufidu to amma abinda suke cewa tun da an ce amin zikiri ne shi ma ya kamata a yi shi a goye bai kamata a bayyana ba shi ne ya ce to ai yana karo da abin da ya tabbata daga hadisin annabi muhammad ya nuna cewar akwai zikirin da a bayyana ake yinsa ba a goye ba shi yasa aka samu hadisin Abu Hurairah hadisin Wa'il bin Hujr Sayyidina Ali idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karanta Fatiha yana cewa amin ya gwada cewa amin din zikiri ne amma kuma ba a ɓoye ake yin ba a bayyane ne don haka ya bambanta kama la yakun sai yace wa amma jaharul na bit ta'min wara al imam in ka lura ibnu hajar bai kawo bayani akan hukuncin mamu ya ce amin ba hadisin abu huraira da hadisin wa'il bin hujjar duka da suka zo a cikin littafin bulugun maram suna magana ne akan liman ya ce amin to ina hujjan kuma mamu ya ce amin babu shi a littafin bulugun ba bai kawo shi ba sai tsallaka kawai ci gaba da wata magana don haka albani ya samu wato fahimta kashi biyu fahimtarsa ta farko ya ce wa amma jaharul muktadina bit aminu wara al'imam imam waɗanda ke bayan liman su kuma su bayyana amin ɗin fala na'lamu fihi hadisan marfu'an sahihan ba san wani hadisi ingantacce da ya isa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajibul masu ilai wanda ya kamata a koma gare shi ba don haka fahimtar albani na farko shine ba mamu ba zai yi amin ba saboda me saboda babu hadisi ingantacce ah, daga baya sai Allah madaukaki ya riskar da shi summa ya ce sai daga baya sai Allah ya nuna min alama hamalani ala tarjih jihar al-mu'tammi ah, mu'tammina aidan fi bahsin aw da'tuhu fi da'ifa daga baya sai ya samu dalilai waɗanda suke nuna lallai shi ma mamu ya kamata ya bayyana amin shi ma mamu ya kamata ya bayyana amin kamar yadda liman zai bayyana amin wannan ita ce masabar al-Imam Ahmad alimamu shafi in ka duba littafin al-Majmu' na alimamu nawawi Nawawi yayi magana mai tsawo a kanta wannan ita ce mas'ala ta farko don haka hadisan da Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul mara waɗannan hadisai suna magana ne akan hukuncin liman yayi amin ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka gama karanta Fatiha kana liman ya kamata ka ce amin wannan shine abin da zo cikin hadisan waɗannan sahabbai Abu Huraira Wa'il bin Hujr ga hadisin Sayyidina Ali duk da cewa riwaya ta Sayyidina Ali tana da rauni mas'ala ta biyu me hujjar mamu shi kuma yace amin me hujja kaga dai anan littafin bulugul maram bai kawo ba illa da ya kawo na liman liman zai ce amin shi yasa aka samu hadisin Abu Huraira kana rasulullahi idza faraga min qira'ati ummil qur'an rafa'a sautahu wa qala amin aka samu hadisin Wa'il bin Hujr yace nahwuhu makamancin hadisin Abu Huraira shi kuma ma mufa me hujjar yace amin ba shakka akwai hadisai akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa shi ma mamu ya kamata ya ce amin hadisin al-imam bukhari da al muslim hadisin abu huraira har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai iza ammana al-imam fa ammin idan liman ya ce amin kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minan mala'ika saboda wanda amin dinsa ta dace da amin na mala'iku gushira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa zunubinsa da ya gabata ta yi ka samu wani hadisi da ya ce wa ma ta'akhkhara da wanda ya jinkirta wannan bai inganta ba amma dai zunubin da ya gabata za a gafarta maka idan amin dinka ya dace da amin na mala'iku wannan yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kuma yana cikin littafin muwatta na al-imam malik kitabun nida babu ma ja'a fi ta'min khalf al-imam al-imam malik ya kawo hadisi yana muwatta mujallar na farko shafi na 87 kaga an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idza ammana al-imam fa amminu idan liman yace amin sai ku ce amin tunda annabi yayi umarni mamu yace amin wajibi ne wannan shine zahiri mamu yace amin wajibi eh, fahimta guda daga cikin fahimtar magabata bisa la'akari da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam iza ammana al-imam Ibn ammin ibnu abdul barri ibnu abdul barri shi ma babban malamin hadisi ne yana da littafin a tamhid sharhin muwatta sharhin muwatta a mujallar na bakwai shafi na goma sha ɗaya yana sharhin wannan hadisin na abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ammana al-imam amminu idan liman ya ce amin sai ku ce amin sai ya ce wafi hadal hadisi aibon wannan hadisin shi ma yana tabbatar mana annal imama ya kulu amin kaga da farko hadisin yana tabbatar da cewa liman zai ce amin saboda haka manzon Allah ya ce iza ammana al-imamu idan liman ya ce amin kaga liman zai faɗa kenan sannan fa aminu kuma ku ce amin idza ammana al-imam fa ammin yace wa ma'lumun anna ta'min al-ma'mum qawluhu amin me ake nufi da cewa idza ammana al-imam fa ammin menene fa ammin yace abu ne sananne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da fa amminu shine qawluhu amin mamu yace amin فكذلك an أن يكون قول الإمام سواء saboda haka da maganar liman da maganar mamu tana zama ɗaya amin ɗin guda ɗaya ce li'anna rasulullah qadistawa bainahuma humafin lafzi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita lafazin don haka ba daidai bane shi mamu ya faɗi sabanin abinda liman ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ammana al-imamu idan liman yayi amin fa aminu sai ku yi amin saboda akwai waɗanda ke cewa ai liman shi addu'a ya yi tun da addu'a ya yi shi kuma mamufa ai ba wato amsa addu'an zai amsa addu'an zai amsa addu'an zai shi ne ke ce la abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine liman zai faɗi kalmar amin mamu shi ma zai faɗa sawwa bainahuma fi lafzi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita tsakanin liman da mamu ta wajen lafazin da za su faɗa walam yaqul manzon Allah bai ce idza da'al imamu fa idan liman ya yi addu'a ku ce amin la manzon Allah ya ce idza ammana al-imamu fa aminu qala sai ya ce fatta aminu min al don haka amin wanda liman zai faɗa ka huwa min al-ma'mumi sawa'u kamar amin wanda ma mu zai faɗa ne duk iri ɗaya wa huwa qawlu amin hadha ma yujibuhu zahirul hadith wannan shine abin da zahirin hadisin Abu Hurairah yake magana akai fa kaifa wa qad sabata an annabi bare ma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu amin idza faraga min qira'ati fatihatil kitab mazan Allah yana cewa amin idan ya gama karanta suratul fatiha وهذا نص يرفع الإشكال ويقطع الخلاف yace an samu nassi an samu hujja mai katse dukkan wani saɓani wanda ke ɗauke dukkan wata mushkila na fahimtar hadisin manzon Allah wanda annabi da kansa ya faɗa idan liman ya ce amin ku ce amin ya nuna abu ɗaya za ku faɗa da ku da liman abu ɗaya za ku faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka Ibn abdul barri yace wa huwa qaulul eh, jumhur wa huwa qaulu jumhur ulama'il muslimin wannan ita ce fahimtar akasarin malamai na musulmai a tarihin musulunci gaba daya wannan shi ne abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim yana litahi muwatta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni al imam shaukani a nailul awtar mujallad nabi shafin 244 yace wal hadisu yadullu ala mashru'iyyati ta'min wannan hadisi yana ishara yana nuna mana an shar'anta cewa amin an shar'anta cewa amin amma da annabi yayi umarni iza ammana al-imamu fa aminu fa umarni ne manzo Allah ce ku ce amin wannan amin din da za ku faɗa mai hukuncinsa ibn hajar al-asqalani yake wa haza al inda al-jumhur lin-nadb akasar malaman suna sun ce mustahabi ne don haka dan ma mu bai ce amin ba ba laifi ne amma ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan mafi yawan malamai suna faɗin amin ba duka ne da dama akwai malamai da ke cewa da manzon Allah ya yi umarni babu dalilin da zai sa a cewa na umarni ba wajibi ba ne amin ga mamu wajibi ne wa haka ibn baziza an ba'd ahli al-ilmi wujubahu ala al-ma'mumi amalan bi zahir al-amr ibn hajar ya bayani a cikin in ka duba littafin nailul awtan na al-imam shaukani al-imam shaukani yace ibn hajar ya ce akwai malamai da ke ganin wajibi ne me yasa suke ganin wajibi ne mamu ya ce amin saboda aiki da zahirin umarnin annabi zahiri annabi yayi umarni iza ammana al-imamu fa ammin idan liman yayi amin ku ce amin ku ce amin tunda manzon Allah ya yi umarni shikenan wa zahiru min al-hadith al-wujub don haka al-imamu shaukani yace kuma duk da cewa akasarin malamai sun ce mustahabi ne mustahabi ne saboda yana matsayin addu'a addu'a ko ba dole bane kai ta addu'a ba dole bane kai ta domin malamai suna la'akari da dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa amin ga mamu ba dole ba ne kaga dai karatun gaba ɗayansa ga mamu ba dole ba ne karatun fatiha ɗin gaba ɗayanta ita kanta fatiha to bare kuma wato amin da ake faɗa bayan an gama karanta fatiha ya za a yi ita amin ta zama farilla tunda ita kanta fatiha ba ta zama dole gare shi ba wannan an samu saɓani a kai fatihar gaba ɗayanta ba ta zama dole ga mamu ya yi ta ba kamar yadda muka gabatar da bayani a kai so amma ya za a yi a ce amin ya zama wajibi don haka la'akari da waɗannan dalilai su suka sa akasarin malamai suke cewa amin ga mamu mustahabi ne ba wajibi ba ne amma al'imamu shaukani ya ce a zahiru min alhadisi alwujubu alal ma'amumi faka eh, mamu shi ne wanda ya zama dole sai ya ce amin mamu shi ne ya zama dole ya ce amin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen umarninsa bai yi umarni ga liman ba bai ce liman ku ce amin mamu ku ce amin ba sai ya ce iza ammana al imam idan liman ya ce amin fa aminu sai ku ce amin kaga umarnin bai shafi limamai ba kenan ko umarnin ya shafi masu koyi da limamai saboda haka zahiri wajibi ne akan mamu ya ce amin lakin la mutlaqan bal muqayyad bi an yu'min al-imam yaushe ne yake zama dole ga mamu yace amin idan liman yace amin idan liman ya ce amin dole ga mamu ya ce amin idan liman bai ce amin ba fa ba dole bane saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya umarni shine idan ammana al-imam fa ammin idan liman ya ce amin sai ku ce amin wa amma al-imam wal munfaridu amma da liman liman shi kansa da wanda ke sallah shi kadai fa mandubun faqat wadannan musahabi ne su ce amin ba dole bane saboda babu umarni da aka samu cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutum idan yana sallah ya ce amin babu umarni tunda babu umarnin kaga dalilin zama wajibin ba a same shi ba amma shi ma mu fa shi ma mu an samu dalili wannan hadisi na al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim idan amana al-Imam fa aminu fa aminu antum idan liman yace amin to ku ku ce amin kaga kenan ku ne ake umurta da yin amin ba liman ba don haka shi liman da wanda ke sallah shi kadai wadannan mustahabi ne gare su amma ma mufa dole ne gare shi saboda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan shi akwai bayanin da ibnu kasir yi a farkon tafsirin suratul fatiha wadannan littafan tafsiri manyan littafan tafsiri kamar tafsirin al-imam al-qurtubi kamar tafsirin ibnu kasir ka duba tafsirin suratul fatiha sun yi maganganu masu tsayi game da hukuncin da ke cikin suratul fatiha ibnu kasir a tafsirin suratul fatiha a mujallar na farko shafi na 32 yace qala ashabuna wa ghayruhum malamai suna cewa wa yustahabbu zalika liman huwa khariju salati wanda baya cikin sallah shi ma mustahabi ne gare shi mustahabi ne tunda baka riga ka shigo masallaci ba kamar misali yanda ake sallah a yanzu ana sallah kana waje kafin ka shigo sai liman ya ce gairin magbubi alaihim bolin ya shafe ka wancan umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne ga mamu baka shiga mamu ba tukuna to amma duk da haka ya kamata kai ma kai wannan galibi malamai na faɗa ya kamata kai ya ta'akkadu fi haqqil musalli amma idan har kana cikin sallah ne to umarnin annabi yana tabbata a kanka saboda haka cewa amin yana yana da ƙarfi hukuncin yana da ƙarfi a kanka sawa'un kana munfaridan aw imaman aw ma'muman liman ne mamu ne ko ko mutum ke sallah shi kadai fi jami'il ahwal ba ma sallar ba wani ne yake tilawar alkur'ani kawai kusa da kai sai ce gairin magbubi alaihim wa dabballin ya kamata ka ce amin fa amin sai ku yi amin duk da cewa umarnin kai tsaye ba da kai aka yi magana ba saboda ana magana akan liman kai ko ba sallar kake ba saboda haka bai shafe ka ba amma tabarrukan malamai na cewa saboda fatan albarkan ita wannan kalma wannan da yawa malamai suna magana akai da yawa malamai suna cewa ko da ba a sallah ba ne ko da tilawa ce wani yake yi ko kuma wani yana cikin sallah kai kuma ba sallar kake ba idan aka ji ya ce gairin magbubi alaihim wa dallin yana da kyau kace amin yana kama da amsa sallama yana kama da amsa sallama ka zo za ka wuce sai ka ji wani yana ce wani assalamu alaikum a kar ka wuce sai ka ce wa alaikum salam kai ma sai ka daddacewa ba da kai ake ba tabarrukan saboda kalmar da aka faɗa suna ne na Allah subhanahu wata'ala addu'a ce ake yi kaga sai ka karɓe ta saboda fatan kai ma wannan albarka ta samu gare ka Allah ya samu gani don haka da amin da sallama ya zamanto suna tarayya cikin wannan hukunci ba sharaɗi ba ne sai wanda aka yi maganar a kansa ko wanda ba a yi maganar a kansa ba inda kaji wani ya ce amin yana da kyau ka eh, wala bolin yana da kyau ka ce amin akwai hadisin abu huraira wanda ya tabbatar da wanda wato shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idza ammana al-imam fa aminu ba ne ba ne ake la'akari da shi ba na'am idan ka dauki farkon hadisin idza ammana al-imam fa aminu idan liman yace amin ku ce amin wannan farkon hadisin ana magana ne akan mai sallah da liman amma ka je karshen hadisin fa innahu man kaga nan ba maganar mai sallah kaɗe ba ne man wafaka ta'aminuhu ta'aminal mala'ika kaga magana sai ta zama umum ta game kowa duk wanda amin ɗinsa ya dace da amin na mala'ika gusiyar da kuma ta ƙaddama min zambi Allah ya samu na fahimta manzo Allah ya ce duk wanda amin ɗinsa ya dace da amin na mala'ika kaga an ce duk wanda amin dinsa tunda an ce duk wanda amin dinsa ya dace da na mala'ika ba sharadi bane ce kana sallah da ka ji wala dhalin ka ce amin saboda kai ma naka ya dace da na mala'ika ko da baka cikin sallah akwai riwaya ta al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala ahadukum fi salati amin idan dayan ku yace amin yana sallah wal mala'ikatu fi sama'i mala'iku a cikin sama suna cewa amin wannan yana sahihu muslim fa wafaqat ihdahuma al sai ɗayan amin ta dace da ɗayan, wace ce ɗayan? Ɗayan da aka yi a ƙasa ta dace da ɗayan da aka yi a sama gufira lahu ma ƙaddama min zambihi za a gafarta maka abin da ya gabata na laifinka wato idan har ka dace da amin ɗin mala'ika to zaka samu gafaran Allah Ah, me ake nufi da dacewa me ake nufi da dacewar amin ɗinka da amin ɗin mala'ika al'imamun nawawi ya yi magana a kai a littafin sarautattu talibin ah, mujallar na farko shafin 247 da ma littafin sa al-majmu sharhul muhazzab mujallar na shafin 371 wasu malamai suna cewa abinda ake nufi da idan amin ɗinka ya dace da na mala'ika wato su zo a lokaci ɗaya zo a lokaci ɗaya yadda aka fara haka aka ƙari yanda aka fara haka aka kare yanda mala'ika ya fara amin da zuwa karshen sa kai ma naka haka ya zama ya tafi daidai lokaci guda wato shine wa faqata aminuhu ta aminu mala'ika fi zamani lokacin da mala'ika ya amin ya dace da lokacin da kace ce amin to zaka samu gafaran Allah wannan yana daga cikin garabata wanda Allah ke wa musulmi Allah ka samu cin mata garabasan da Allah kan yi wa musulmi ya markauta ya mar wata falala shi ne sai a baka wata yar dama in ka ce amin ya dace da na mala'ika za ka samu gafara kaga wato Allah ya yawaita hanyar samun gafaransa ga musulmai ya yawaita hanyar samun gafaransa ga musulmai saboda haka hatta ma wajen amin a ƙarshen fatiha shi yasa nafi'u da yake bada labarin Abdullahi bin Umar ya ce Abdullahi bin Umar baya wasa da amin baya wasa da amin yana kwadaitar da almajiransa kada ku yi wasa kada ku yi sakaci da amin din nan yana cewa naji alkhairi naji alkhairi daga abdullahi bin umar akan amin din nan wato kaga alkhairin kenan alkhairin kenan fil ijaba wasu malamai suna cewa abinda ake nufi da muwafaqar amin din mala'ika da ta mai sallah Eh, fi sifatul ikhlas yana zuwa ne ta siffar ikhlasi ta siffar ikhlasi ba kalman kadai ba saboda su mala'iku dama mukhlisuna ba shakka mala'iku ba fariya mala'iku ba su shirka shi yasa Allah madaukake ce eh, bayi ne makusantansa bal ibadun mukramun don haka idan har aka samu zuciyarka kai da kace amin akwai ikhlasi irin na mala'ika ba wai dacewar faɗa a lokaci guda bane kamar misali ko da liman ya ce gairin magdubi alaihim wala dallin mala'iku suka ce amin sai daga baya kai ma ka ce amin ba abin la'akari shine lokacin faɗan ba abin la'akari shine zuciyar mai faɗan akwai tsafta irin ta zuciyar mala'ika da eh, irin ta mala'ika idan ya zama akwai ikhlasi tattare da shi to shikenan ikhlasin ya dace da irin ikhlasin mala'ika Allah zai gafarta masa zahiri abinda hadisin yake nuna mana shine ta'amin na lokaci idan idan liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin mala'iku suna cewa amin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yana cewa wal mala'ikatu fis sama'i yaquluna amin mala'iku da suke sama suna cewa amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين yaushe ne mala'iku suke cewa amin bayan liman ya gama ne ko ko lokacin da liman yake cewa amin akwai hadisin abu huraira zai kara masa yarda annan nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idan qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wal dallin idan liman yace ghayr al-maghdubi alaihim wal dallin faqulu amin ku ce amin fa inna malaikata taqulu amin dan mala'iku su ma suna cewa amin wa innal imama yaqulu amin liman yana cewa amin kaga annabi ya daidaita lokaci guda ko fa innal ta taqulu amin wa innal imama amin wannan yana nuna cewa ba wai mala'iku suna cewa amin bayan liman ya gama karanta amin din bane la shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in faman wafaqa ta aminuhu ta aminan mala'ika don haka su mala'iku abinda kawai suke jira shi ne liman ya gama karanta fatiha gairin magbubi alaihim wala dhallin za su ce amin ko ya faɗa ko bai faɗa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware su da magana guda fa innal mala'ika taqulu amin wa innal imama yaqulu amin wanda amin din ya dace da amin din mala'ika gufira lahu ma taqaddama min zambi za a masa gafarar laifinsa wannan hadisin shi ma ya inganta asali yana cikin musnadul imami ahmad da sunan nasa'i kitab iftitahi salati babu jahr al imam bi amin haka na al na al-hafiz da sharhu sunna littafi al bagawi al bagawi yana cewa hada hadisin sahihun hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2263 don haka yasa malamai suke cewa kada ka jira liman yace ce amin ba wai abin da ake nufi shine sai liman ya ce amin kafin zaka ce amin ba Allah العكري ده بيان اللي يزو ده النبي صلى الله عليه وسلم كما لتاهن تحفة المحتاج شره المنهاج لتأتي ابن هجر الهيكمي مجلد النبي شافينا همسنة دايا يتي الأفضل أبند أكتسو للمأموم في الجهرية إذا دي لما يبين أنا بين كرك أنه يؤمن مع تأمين إمامه mamu ya yi ƙoƙarin cewa amin tare da liman la ƙablahu wala ba'dahu kada ya riga liman cewa amin sannan kuma kada ya zama sai liman ya ce amin sannan shi zai ce me yasa liwa fika ta aminan mala'ika saboda ya dace da amin din mala'ika kama dalla alaihi alkhabaru sabi kamar yadda hadisin da ya gabata yake ishara kai, wanda ya nuna cewar su mala'iku ba su jiran liman ya ce amin iyakan abin da suke jira shine liman ya gama karanta fatiha gairin magdubi alaihim wala dhalli shikenan malaiku za su ce amin saboda ka shi liman ya ce amin kai ma mu kai kokarin dacewa da amin din liman idan yana fada in bai fada ba ba za ka bari ba za ka fada ai shi yasa hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda wanda wannan yana daga cikin wato wannan sunna tana cikin sunnonin da wato aka fara watsi da su tun zamanin sahabbai suna da rai tun zamanin sahabbai suna da rai jama'a suka fara watsi da al'amarin amin shi yasa abu huraira yake cewa tarakan nasu ta amina yanzu ga mutane sun bar amin kaga abu huraira kafin ya bar duniya har mutane sun bar amin yace mutane sun bar amin wa kana rasulullahi idza qala ghayril maghdubi alaihim waladdallin ga manzon Allah idan ya gama karanta Fatiha qala sai yace amin hatta yasma'aha ahlus safil awwal har sai waɗanda ke sahun farko sun ji fayartajju hal masjid sai masallaci ya rude da wannan kalma ta amin yana sunan ibn Maja babu jihar bi amin da sunan abi dawud haka al-musnad al-imam abi ya'la da ibn hazmi ya yi magana mai tsawo a kai a littafin almuhalla mujallar na uku shafin 263 wanda yana nuna mana cewa ya kamata ya kamata a ɗaga murya a ce amin kuma a dace da cewar liman kada a ce za a riga liman kuma kada a jinkirta ya zama sai liman ya faɗa kafin a faɗa wanda shi ya fi dacewa saboda la'akari da hadisin da ya gabata me ake nufi da amin wannan ita ce matsala ta uku ma ma'anar ta amin kalma ta amin ta amin malamai sun yi magana akan ma'anarta mafi muhimmancin bayani shine wanda Alimamul-Kurtubi qurtubi yayi a tafsirin suratul fatiha al-imam al yayi magana a tafsirin suratul fatiha haka al-imam al'imam ibn abdulbari ya yayi bayani a sa al-istizkar kitabu koti salati babu ma ja'a fi ta'min khalf al imam babu ma ja'a fi ta'min khalf al imam littafin al'istizkar mujallar na hudu shafin 251 ma'anar ta'min me ake nufi da ta'min ƙaunar rajuli da larabci idan aka ce a ta'amin shi ne mutum ya ce amin inda faragihi min ƙira'ati fatihatul kitab a lokacin da ya gama karanta fatiha shi ne ake cewa ta'amin amin koko addu'a lokacin da aka gama wata addu'a sai a ce amin wannan shi ma ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba wai ƙarshen fatiha kawai ba ne hatta addu'a idan an yi ta akan yi amin kamar yadda ibnu abdulbar ya faɗa haka littafin at-tamhid annan ma a farkon mujallar na bakwai yana cewa ma'alumun anna ta'amina huwa qawlul insani amin inda du'a'ihi aw du'a'i ghairihi idza sami'ahu lokacin da kaji wani mutum yayi addu'a idan kaji wani yayi addu'a sai ka ce amin ko da addu'an ba da kai ake ba idan dai kaji wani yayi addu'a idza sami'ahu idan dai kaji wani yayi addu'a sai ka ce amin ma'ana amin inda ulama ma'anar amin wajen malamai ita ce Allahumma stajib lana ana, ya Allah ka amsa mana addu'anmu kaga wa huwa kharijun ala qaulil qari shi liman yayi addu'a ne ai yace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirar da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin mutane da kai ni'ima gare su ila qaulihi har zuwa cewa wala dallin fa hadha huwa du'a ibnu abdul barri yace ai wannan addu'a ce liman yayi allazi yaqau alaihi ta'min lokacin da aka gama addu'an sai aka ce amin sai yace ala tara qawlihi fi hadith abi huraira ba ka ganin maganar annabi cikin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wal dallin faqulu amin idan liman yace ce Gairin maghdubi alaihim wal dallin sai ku ce amin فكأن القارئ يقول شي لمن كما رينا تشواني اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا الله كشري الدم تفركي مديديتي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين نجي ابن عبد البر وهذا بين واضح وانا أفيلي يكي وانا أفيلي يكي سبب هكا معنر آمين إتشي اللهم استجب لنا دعاءنا يا الله كأمسى من الدعاء وقد أجمع العلماء على ألا تأمين في شيء من قراءة الصلاة إلا عند خاتمة فاتحة الكتاب سيبن عبد البري وانا هنا تكون فرق مجلدنا بقي التمهيد لتافن التمهيد ابن عبد البري يتي ما لما سنة سنة اتفاقي ينا دكو مدورة وانا ما لما سنة سنة اتفاقي إن دي كاراتون صلاني لمن يكي ba a cewa amin sai dai idan ya gama karanta fatiha kadai ya ce wa kad a ulama malamai sun yi ittifaki ala Allah ta'amina fi shay'in min qira'ati salati ba a cewa amin saboda an yi wani karatun sallah illa inda khatimatu fatihatil kitab sai fa idan an zo karshen fatiha babu sabani yace wa lam yakhtalifu fi ma'ana ma zakarna babu wani malamin sunna da ya saba ma haka saboda haka sai ka lura da waɗanda ke yin kuskure idan liman ya karanta ƙarshen suratul baqara ƙarshen suratul baqara amanar rasul har zuwa ƙarshe yana gamawa sai ka ji jama'a suna cewa amin babu amin a karatun sallah sai dai bayan fatiha wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka al-imam al-qurtubi ya fada shi ma a littafin sa al-jami' li al-qur'an tafsirin suratul fatiha mujallar na farko shafi na 128 don haka akasarin malaman sunna abinda suke cewa ma'anar amin kamar yadda al kurtubi al ya faɗa ma'ana amin inda aksari ahlil ilmi allahumma stajib lana ya Allah ka amsa mana shine ma'anar amin nace faqulu amin ku ce amin wato ku ce ya Allah ka amsa mana wubi'a mawdi'a du'a sai aka aje shi a matsayin addu'a an aje shi a matsayin addu'a saboda idan ka ce amin kamar kai ma addu'an kai bare akwai hadisi wanda yake tabbatar da fahimtar akasar malaman sunna game da wannan fassara cewa ma'anar amin ma'anar amin ita ce Allah ka amsa mana akwai hadisin al-Imam Muslim akwai hadisin da yake sahihu Muslim kitabu salati babu tashahhudi fi salati hadisi 612 abu musa al shi ma sahabi ne yana ce ma almajiransa amma na kaifa na fi salatikum ba ku san abin da za ku faɗa ba ne a cikin sallar ku inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatabana wata rana manzon Allah yayi mana hudu ba fa bayyana lana sunnatana ya karantar da mu ya mana bayanin sunnar mu wata rana manzon Allah ya yi masa habbai hudu ba sai ya musu bayanin sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa allamana salatana manzon Allah ya karantar da mu ya koya mana sallar mu faqala daga cikin bayanin da annabi ya yi masa habbai inji Abu Musa al-Ash'ari yace musu idza sallaitu idan za ku yi sallah fa aqimu sufufakum sai ku daidaita sahunku ku daidaita sahunku sun maliya ummakum ahadukum sannan a samu ɗaya daga cikinku ya limance ku fa'iza kabbara idan wannan limamin ya yi kabbara fa kabbiru sannan sai ku yi kabbara wa'iza ƙala gairil maghdubi alaihim waladdallin idan idan liman ya ce gairin magbubi alaihim waladdallin faqulu sai ku kuma ku ce amin sai manzon Allah ya ce yujibukumullahu Allah zai amsa muku kaga ƙarshen maganar shi Allah zai amsa muku ya nuna me ma'anar amin Allahumma stajib lana du'aana ya Allah ka amsa mana addu'an mu shine manzon Allah ya yake yujibukumullahu Allah zai amsa muku kaga wannan ya nuna muhimmancin amin uh, shi yasa malamai suke cewa amin a bayan fatiha sababi ne na ijabar addu'an bawa sababi ne na karɓan addu'an bawa idan ka ce amin sababul ijaba me dalili hadisin al-imam muslim faqulu amin yujibukumullahu ku ce amin Allah zai amsa muku in kun ce amin Allah zai amsa muku zai amsa muku ya nuna cewa kuma abinda kuka yi addu'a ne domin ba liman kaɗai ne. da a ce liman kaɗai za a amsa masa dan shine ce ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshe kaga wanda ya addu'a shine liman ko amma ku idan kuka ce amin shine wubi a mawubi addu'a in ji al'imam al wannan an ajiye shi mazaunin addu'a kamar yadda liman ya yi addu'a haka kai da ka ce amin kai ma ka yi addu'a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa da liman da mamu ya ce yujibkumullahu Allah zai amsa muku ya nuna cewar abinda kuka faɗa amin kalma ce guda amma Allah ya mata albarka kalma ce guda Allah ya mata albarka ya zama duk addu'an da mai addu'a yayi idan ka ce amin ka dauke duka falalan shi ka dauke irin abin da ya roka don haka yasa ake cewa sababi ne na ijaba akwai malamai da suke cewa amin yana daga cikin sunayen Allah maɗaukaki akwai ma hadisi wanda aka rawaito daga Abu Huraira da Abdullah bin Abbas amma hadisin yana da rauni wanda al'imamu shaukani magana a kansa a littafin nailul autar a mujallar na biyu shafin 245 da al'imamun nawawi a littafin almajimu mujallar na uku shafin 370 amin baya cikin sunayen allah subhanahu wa ta'ala game da fassaran idan ka samu al'istiskar التبهيد تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن لسان العرب mu'jamu maqayis al-lugha sharh sunna littafin al-imam al-bagawi wadannan littafai duk sun fassara abinda ake nufi da amin zaka ga fassara da yawa tabbas fassaran kalman tana da yawa amma fassara mafi inganci ita ce fassarar da ibnu abdul barri yayi ma kalmar amin da kuma bayanin al-imam al-qurtubi a tafsirinsa wanda shine abin da akasarin malaman suna suke fassara kalma ta amin ma'ananta Allah ka amsa mana addu'an mu Allah ka amsa mana addu'an mu to ita wannan kalma ta amin yana da kyau lokacin da za ka yi ta ka ja murya me dalili saboda hadisin duka sahabban nan Abu Huraira sannan Wa'il bin Hujur duk sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga murya na ɗaya, ya muddu biha sautahu manzon Allah yana miƙar da murya yana miƙar da murya kaga yana jan murya a ce ya ja muryarsa Shi ne ya muddu bi hasautahu in ka duba muwaƙi A nan, malamai suka yi magana a kan cewa ya kamata kenan idan mutum zai ce amin ya ja duk da cewar ko da bai ja ba tsakanin kalma guda biyu ne idan da za a zai ce amin amin wanda shi ake cewa mukhaffaf ba laifi ba ne don akwai malaman da ke da fahimtar wannan wani harshe ne daga cikin harsunan larabawa suna furta wannan kalma da haka amma mafi shahara shine abin da ya zo cikin hadisi hadisin wa'il bin hujjar hadisin abu huraira ya muddu biha sautahu manzon Allah yana miƙar da muryarsa miƙar da muryarsa wanda yana nuna cewa alhamza ta'a ana janta bil idan aka ce min shi ma za a ja shi inda ake cewa a takfif shi ne zama alhamzar a sa mata fatha kawai sannan eh, wajen eh, mimun da kasara a samu ya'un na madda idan an ja nan ya zama amin shi ne al-mukhaffaf amin shi ne bilmaddi waɗannan duka guda biyu malaman suna sun itifaki akan sallah tana inganta akai inda ake samun matsala shine mutum ya yi wa mimun shadda wanda akan wannan ne malamai da dama suke cewa sallah tana iya baci amin dan idan yayi wa mimun shadda to kalmar ta canza daga ainihin amin ta koma wata ma'ana ta daban ta koma wata ma'ana ta daban malamai sun tsawatar akai kwarai akwai littafin al-Imam an-Nawawi wani littafi karami wanda ya rubuta akan bayanin da ya shafi al-Qur'ani da ake kira at-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an littafi ne karami amma muhimmi babu kabasa a tarihi shafi na 67 al-imamu nawawi yi magana game da kalma ta amin yana cewa yi wa mimun shadda haramun ne akwai malamai da dama waɗanda ke cewa sallah tana iya ɓace a kansa saboda kamar suna ɗaukanta a matsayin magana ce a cikin sallah amma don an yi masa madda ba laifi ba ne inda yake zama laifi shi ne maddan in ya yi tsawo nan ma ba a son ya yi tsawo saboda maddul aribi da sukun bai kamata ya yi tsawo ba malamai suna tsawatarwa a tilawa gaba ɗayanta kada a jashi ya wuce kima ya saba ma ainihin ka'ida ta tajwidi wannan ah, kenan yana da kyau mu gane albarkan da ke tare da ita wannan kalma kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewar in kuka ce amin Allah zai amsa muku matsala ta hudu ita ce falala da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da ita wannan kalma hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hasadatkum al-yahudu ala shay'in ma hasadatkum al-salami wat-ta'min babu hasada da yahudawa suka yi wa musulmi akan komi ta wajen karantarwar islam baki ɗaya karantarwar islam babu abin da ke ba mu ba yahudi haushi ya ji hasada yana kyashi ga musulmi kamar sallama da muke yi tsakanin juna da kuma amin da muke faɗa bayan liman ya zama karanta fatiha waɗannan ba yahudi baya so saboda me saboda addu'a ne da zarar mun haɗu da kai assalamu alaikum addu'a nake maka wannan addu'a assalamu alaikum assalamu alaikum to duk inda kafiri ya kai ga neman ya sa rigima tsakanin musulmi komai dadewa za a samu zaman lafiya saboda addu'a muke taiwa juna assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ba ya hude bai so kaga in ba wannan addu'a fitina in ta zo sai ta dade sai ta dade to amma muna ta addu'a amincin Allah ya tabbata gare ku amincin Allah ya tabbata gare ku ba ya hude bai so sannan na biyu amin da muke cewa ihdinas siratal mustaqim liman ya Allah ka shirar da mu tafarki madaidaici ma mu duka suka ce amin kaga ko da akwai fasiki ya shiga cikin addu'a yau da gobe wannan fasiki Allah zai nufe shi da shiriya ya mutu akan addini ba zai shiga wuta ba in ma ya shiga bai dawoma a cikin ta wannan abu yana ba mu bayahude haushi kaga inda a ce bai ce amin ba da bai shiga wannan addu'an ba da addu'an ta tsaya ga liman domin idan ka ce amin ka shiga addu'an da liman kamar kai ne ka karanta fatiha din saboda haka ba yahudai na hasada da wannan ah, hadisin ya inganta hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da yahudawa suka yi muku hasada a kai irin hasadan da suka yi a kan sallama da kuke wa juna da kuma amin da kuma sallama ta sallah sannan akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahum la yahsudunana ala shay'in kama yahsudunana ala al yahudawa ba sa mana hasada kamar yadda suke yin ta akan juma'a juma'a babban albarka ne ga musulmai nan ma falala ce gare mu mai yawa saboda me saboda yahudawa sun yi kokari su gano ita juma'a suka kuskure sai suka fada asabar nasara suna ta kokarin neman juma'a suka fada lahadi sai Allah ya ba wa musulmi duk ƙoƙarinsu shine su samu rana guda mai albarka a cikin kwanaki bakwai na sati wace rana ce suka canki asabar suka yi kuskure Na ba suka ɗauki lahadi suka yi kuskure da manzon Allah ya zo sai Allah ya ba wa musulmai ita ce juma'a wannan abu yana ba su abu shi kuma gaskiya ne juma'a ita ce rana mafi albarka cikin ranakun mako allati hadana Allah laha wa dallu anha Allah ne ya shirye da mu su kuma sun ɓace gare ka da kuma alƙibla allati hadana Allahu laha wa ballu anha alƙiblan nan tana ba mu ba yahudi haushi musulmi ya dace da alƙibla saboda ba yahudi ya yi ta ƙoƙarin ya gano alƙibla ya kuskure ya kuskure don haka ya sa su ba sa fuskantar ka'aba wannan ka'abar ba ƙaramar albarka ba ce gare mu ba ƙaramar albarka ba ce gare mu wallahi al'umomi da dama sun yi ta ƙoƙarin su dace da ita alƙiblan nan ba su yi ta'a ba sai dai al'ummar annabi sallallahu alaihi wa wa ala khalfal imami amin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a bayan liman mu ce amin wannan ma yana ba mu ba yahudi haushi kaga abubuwan da yahudawa suka yi hasada suka yi hasada da mu a kansu sallama amin juma'a alƙibla. na'am duka musuluncin ma suna mana hasada da shi amma dai ba kamar abubuwan nan ba kuma waɗannan hadisai dukkan su suna da kyau hadisan suna da kyau sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, waɗannan matsaloli guda hudu yana da kyau mu takaita a kansu eh, dan matsala ta biyar ita ce bayanin sabanin da aka samu tattare da malaman da ba su ganin dacewar a ce amin wannan ba abu ne muhimmi ba tunda abin da ke muhim yake zama muhimmi shine bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mafi yawan malaman sunna suka tsaya akai shine ya kamata liman ya ce amin mamu ya ce amin mai sallah shi kadai ya ce amin mata su ce amin maza su ce amin kuskure ne mace ta kiyin amin ta saba umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuskure babu bambanci tsakanin sallar maza da sallar mata ta wajen siffa wannan shi ne abin da ya tabbata a ainihin siffan sallah ta annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kamata a ce mutum ya yi sallah bai yi amin ba saboda me saboda bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma fatan ka samu albarkan da Allah ya sama wannan kalma Allah ya datar da mu da ita wannan albarka ya ba mu lana abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure na'am اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك